kara fiddawa shi yasa mai littafi kawo shi ce kuma ana fitar da shi ne daga dukiyar mamaci walau lam yukhallif ghayrahu ko da bai bar komi ba sai wannan kudin dubu biyar ake bukata wajen ɗawainiyansa shi kadai ya bari shike na za a je a nema a wani wuri ba haƙƙinsa ne a suturta shi da dukiyansa a yi ɗawainiyansa da da dukiyansa ba za a nema a hannun kowa ba don a bar ma magada tunda shi ya wahala kuma shi ne za a suturta me yasa sai an nema an gane to haƙƙinsa ne a yi masa aiki da dukiyansa to daga dukiyansa ne malam shi ko da bai bar komi ba sai wannan kuɗin da ake bugata a sai likkafanin li hadisi khabbab bin al-arat qala saboda hadisi na khabbab dan arat radiyallahu anhu yake fadi hajarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sabilillahi yake faɗi mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabtagi Allah muna neman yardan Allah muna neman lada a wurin Allah madaukakin sarki fawajaba ajaruna ala Allah sai muka samu ladanmu a wurin Allah madaukakin sarki ma'ana sai ladanmu ya wajaba a wurin Allah mu yi aikin da Allah zai ba mu ladan faminna man mada lam a kulmin ajrihi shay'an sai daga cikin mu akwai wanda ya zarce bi ma'ana ya mutu bai ci komai daga cikin dukiyansa ba bai ci komai daga ladansa na duniya ba minhum daga cikin su akwai mus'abu ibn umair ko mus'abu ibn umair akwai mus'ab dan umair mus'ab ina gani a farkon littafi na da aka karanta ko na malam isaka yunus akwai tarihin mus'ab a ciki akwai an karanta shi ko shi a menene sunansa ma suwar ko suwar min hayati sahaba akwai tarihinsa an ji tarihinsa Kafiya musulunta a makka gaba daya babu wanda yake cikin ni'ima cikin matasa kamar saboda duk lokacin da ya fito da wannan kayan iya koma gida in zai fito da wani kaya da bai ke fitowa duk wani zaman da aka yi babu musu to ba a kiranta zama mai armashi duk inda musabi ke to kowa yana so ma ya halarci wannan zaman saboda ya zama tauraro a wannan lokacin amma da ya musulunta iyayen shi musamman maman shi tana ita ke da dukiyan ta kore shi ta haramta masa ko kobo daga cikin dukiyanta da garshe sai gaji nan ya yage ya kama ya daure nan ya yage ya kama ya daure shine wannan sahabi ke nunawa kenan da garshe da ya rasu shine ke so ya gaya mana a nan, mutum daga cikin abin da ya mallaka ne za a masa likkafani ba za a nemi wani ya kawo ba saboda tarihin Musa ke so ya kawo mana da ya rasu ba abin da zai rufe jikinsa gaba daya cikin abin da ya mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe daga kai zuwa inda ya tsaya sauran asa ganye ba ce wani ya kawo ba an gane da a ce kenan ana neman taimako don a rufe mutum to da anan an nema cewa a kawo abin da zai rufe mus'ab da su irin su hamza har gaba ɗayansu amma ba a nema ba iya abin da suka mallaka kenan a rayuwarsu to wannan shine sai ke daga cikin mutane da basu ci ladansu na duniya ba sun tafi sun nemi sun nemi na Allah kuma sun samu akwai Mus'ab bin Umair qutila yawma Uhudin ranan Uhudu aka kashe shi shine a komanda na wannan yaƙi Shi ne kuma daga cikinsu shi ne wato annabi sallallahu ya taba turowa madina ya zama jakadansa a madina ana kiransa awwal sufara'il musulmin farko jakada na musulunci shi musu bin umair Allah ya bashi fasaha in dai mutum zai saurare shi sai ya musulunta manya manyan mutanen madina sun zo da niyan za su kashe shi kawai yana abin nan sa yaransu suna barin addinin iya kakanni da iyaye suna rabuwa da dangi bari in je in gama da shi ya zari takobi ya nufi inda musawi ke musawi ce saurare ni in yi magana in abin da zan faɗa ya maka shikenan bai maka ba ka aikata abin da kake so ce to faɗi abin da za ka faɗa ya fara masa bayani take kawai sai ce to me ake in za a shiga wannan addini ya musulunta ya sake komawa ya gaya ma ogan da suka gan shi suka ce kai ya dawo mana ba da fuskan da ya tafi da ita ba zai ya ya musulunta ce kai dai mutumin banza ne shi ma ya zari ta kofin ya nufi inda musa wike Musa ya sake gaya masa ce ka saurare ni ka banni yi magana kai amfani da hankalinka iya maka ka ɗauka. in ban maka ba ka aikata abin da kake so na baka dama shi ma daga take karshe sai ce to me ake in za a shiga addini yadda ta kobi shi ma ya musulunta Allah ya bashi fasaha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo shi Madina kafin zuwan sama yayi abin nan shine mutane suka musulunta da suka je suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a a Makka tun kafin yin hijira to Musa bin Umair kenan ya an kashe shi a ranar Uhudu bai samu abin da za a rufe shi da shi ba shi yasa wani daga cikin sabbai wata rana an ce yayi azumi zai bude baki sai ga ga wannan ga wannan abinci daban-daban ya kalla ya kalla sai fashe da kuka ke ba dai mu ne Allah zai yake faɗi ba a azhabtum dayyibatukum fi hayatikum ad duniya kun tafi da kayan daɗi tun a duniya a lahira ba ku da komi sai fashe da kuka buɗe bakin da bai yi ba kenan shi ka duba irin su mus'ab sun mutu abinda za a rufe su ba su da shi amma dobi yauni ne da kala kala na abinci har zuwa daban-daban sai fashe da fashe ba dai su na lahira aka gaggauto musu ba to mus'ab ya mutu لم فلم يوجد له شيء وفي رواية ولم يتر إلا نمرة بيبر قوم بسيوة البردة الكبة تاشي ديك ساوى فكنا إذا وضعناها على رأسه إمك سنيا والنمر غن ديك ساوى أكنسا بدت خرجت رجلاه سيقوا أبنسا سبينا wa idza wada'naha ala rijlaihi in muka rufe kafafun kharaja ra'su sai kai ya bayyana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'uha mimma yali ra'sihi ku sanya ta daga kai ku faro daga kai wa fi riwayatin gattu biha ra'sahu ku rufe kansa waje ala rijlaihi al-izkir ku samu irkir wani ganye ne mai kamshi za ka ga wanda yake rayuwa a daji ya san shi yana da dan dan kokare yana da kamshi irin na turare wanda in aka magani yana maganin sauro to shi ake kira a iskir din mutuna amfani da shi wajen rufe dakunan su da sauran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko irin wayannan ganyen a rufe kafan da haka kuma aka yi sai mai sahabi ke fadi wa minna man aina adlahu samaratu. fahuwa huwa yahdubuha daga ciki akwai wanda yayan itatuwansa sun yi nuna yana nan yana girbansu bi mana shi bai mutu ba yana nan kenan yana nuna nan abinda hadisi ya sa mai littafi ya kawo shi musa ba samu abinda za a binne shi gaba za a rufe jikinsa gaba ɗaya ba kuma da kayan kawai da ya mallaka kenan ba nemi wani ya taimaka don a rufe sauran jikinsa ba sai aka rufe iya inda ya tsaya sai aka nemo ganye ka garasa sauran jikinsa kenan mutum da abin da ya mallaka ne ake rufe shi da shi a lokacin da za a yi masa kafani wannan hadisi imam buhari da muslim da ibn jarud da tirmizi da imam nasa'i da baihaqi da ahmad da abu dawud dukkan su sun ruwaito wannan hadisi qawluhu fi mus'ab qutila yau uhud zuwa ƙarshe wato daga Abdurrahman bin Auf akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu wannan shine mas'ala ta farko kenan mas'ala ta farko ya kamata a rufe mutum da halal ɗinsa shine mas'ala ta farko akan abin da ya shafi likkafani bayan wajibi ne a masa likkafani sannan kuma ya wato ya zama kaman mu ce ya kamata a sa mishi likkafanin daga halal ɗinsa dukiyansa kada a nema a wani wuri ko na wannan shine asali sai dai in bai da shi to nan ne sai a nema amma yana da dukiya da za a cire a sai likafani to wannan matsala yana nuna a siya da kudinsa ko kuma akwai wanda ya bari du'a kaya naci na sawa ko da babbar riga ne za a iya yaga ta mai da shi likafaninsa don su wasa bai da yawa da kayan su ne ake musu likafani wannan da aka yi ma musa rigan sawansa ne ita kadai ya mallaka a rayuwarsa gaba daya to da ita kuma aka rufe shi da shi to kenan da abinda da mutum ya mallaka da shi za a yi masa likafani ko kuma in za a saya to da kuɗin da yake tashi ne na halal shi za a cire a saya alaikum salam wannan ya zama ba sai lalle farin lalle ba za a ma mutum na'am ba lallai sai farin kyalle ba zai zama fari mustahabbi ne kawai kowane irin kala zai zo mana a nan za a yi amfani da shi eh na'am wa bagi ya yakuna al-kafanu ta'ilan sabigan yasturu jami'a badanihi to nan kuma na biyu matsala ta biyu ya kamata cilik kafanin ya kasance da'ilan mai girma sabigan mai duhu yasturu jami'a badanihi zai rufe dukkan jikin mamaci ba wai dan karami ba da za iya za a yanka iya nan ko zai rufe jikinsa gaba daya haka ya kamata ya zama saboda hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadaba yawman فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائن واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا أيه أبا بايا ونمتن ديارس أزامن إنسا سيأك مثل لكفني لكفن دبا جرما با wa ƙubira lailan kuma aka binne shi da daddare fazajar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubarar rajulu ya tsawatar kada a sake binne wani mutum da daddare hatta yi salla alaihi sai masa salla kuma masa likkafanin da ya illa an farra insanu ila zalika sai dai in an buƙatu zuwa a binne shi da daddare to a binne shi bi ma'ana akwai lalura da za ta sa a kai shi cikin dare to nan sai a kai shi in babu a bar zai da safe kuma a nema masa yalwataccen likafani. an gane wannan shine wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama idza kaffana ahadukum akahu idan ɗayan ku zai yi ma dan uwansa likkafani falyuhassin kafanahu ya kyautata ya inganta likafanin da zai sa masa in in har yana da ikon yin hakarin imam muslim da ibn jarud da abu dawud da ahmad suka rawaito wannan hadisi daga abu qatada radiyallahu anhu qultu in ji mai littafi kenan huwa da tirmizi ke faɗi hadithun hasanun anan sai mai littafi ke faɗi huwa bal huwa hadithun sahihun hadisi ne ingantacce fa inna isnadahu an jabir sahihun fa kaifa idza dhamma ilayhi hadithu abi qatada domin isnadin hadisin daga jabir ingantacce ne ina kuma in muka hada da hadisin abu qatada wanda imam tirmizi ya ruwaito wa za siddiq hasan khan fi rawda an-nadiya li muslimin fa wahima ah, siddiq hasan khan al-littafin sa ar-rawdatu an-nadiya ya ce shi ma hadisin imam muslim ya ruwaito shi shine fa azahu ila muslimin fa wahima yayi wahami anan imam muslim bai ruwaito hadisi ba inji muhammad nasiruddin albani qala al ulama me manufan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke fari a kyautata masa likafani mana kyautata likafani me yake nufi wal murad bi ihsanil kafani nadafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu abinda ake nufi shine ya kasance yana da tsafta ba mai dotti ba wa kafafatuhu yana da kauri ba fele-fele ba da ake kallon jikin mutum wa satruhu kuma ya rufe jikinsa gaba daya wa tawassuduhu kuma ya zama tsaka-tsaki ba mai tsada can ba kuma ba irin mai arha ƙarshe ba dan funtuwa kenan ko <laughs> shine ƙarshe ko akwai wani shi ne to ba shi ba ya zama tsaka-tsaki ba kuma mai tsada can ba wanda duk ya gani su ce wannan ayi almubazzaranci ba a son haka shine ma'anan abinda malamai suka ce walaysa almuradu bihi as-sarfu fihi wal mughalata ba ake ba abinda ake nufi as-sarfa wato yin almubazzaranci da kuma zurfafawa a wajen likafani ba wani fasatuhu ko ya zama mai alfarma ba haka ake bukata ba don shi mamaci yanzu ba shi ke bukata abu mai alfarma ba wanda ke da rai ke bukata abu mai kyau mai alfarma shi dai abinda za a rufe shi da shi na farko ya zama yana da tsafta ya zama yana da girma zai iya rufe shi gaba daya zama yana da kauri baya nuna jiki wannan shine ake bukata shine ihsanu hudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi mutum ya kyautata in zai rufe dan uwansa wa amma ishtiratu nawawi fil majmu an nawawi a littafin sa al majmu littafi ne babba wanda ya bayani akan fiqihu amma bai karasa shi ba kadai ya rage ya karasa wanda malamai suke cewa inda an samu irin ya karasa littafin mutu ya mallaki littafi a bangaren fiqihu bai bukatar wani littafi kuma al majmu na imam an-nawawi yake faɗi kaunahu min jinsi libasihi fil hayati shi an nawawi a ra'ayinsa a wannan matsala sai ce to idan mutum ya rasu to ana so likafaninsa ya kasance irin kayan da ya saba sawa a duniya idan kullum bowel da gezina yake sawa to in su kuma a nemo irin sa sa masa idan irin wannan dan funtuwa da yake sawa to iyar su shi ma a nemo irin sa a sa masa inji imamun nawawi kenan shi abin da yake faɗi kaunahu min jinsi libasihi fil hayati wato ya kasance irin nau'in tufan da yake sawa a lokacin da yake raye la asqara minhu kada nemo sama da abin da yake sawa a duniya wala ahqara fihi wala ahqara ko kuma kasa da shi a'a sai mai litashi fa fihi nazarun indi akwai abin dubawa a wannan magana imamu annawari ba abin da annabi ke nufi kenan ba wannan ra'ayi ne na imamu annawari shi fada sai a kalli mutumin wani irin kaya yake sawa a duniya kullu lokacin da yake da rai kenan aka kalla ta tsakatsaki ne sai ya samu mai tsakatsaki ka mafi tsada sai ya nemo mafi tsada mafi kasa sai ya nemo mafi kasa shi abin da yake nufi kenan sai mai lissafi ke fadi akwai abun dubawa a wannan magana imamu nawi iz annahu ma kaunihi ma la dalila alayhi tare da kasancewa babu dalili akan haka din da wannan ra'ayi ne na imamu nawi ba wani dalili ya dogara da shi ba faƙar ya kunu libasuhu fil hayati nafisan au hagiran zai iya yiwuwa a duniya yana sa kaya masu alfarma masu tsada au hagiran ko kuma kaya can ƙasa ƙasa gaba ɗaya fa kaifa yaj'alu kafanuhu min jinsi zalika ta yaya za a sanya tufansa ya zama irin abin da yake sawa abin da yake faɗi kenan ce bai ba magana ba ne wannan da za a dogara da ita abin da ake nufi dai tufa ya hada siffofi guda uku da ka ambata mai kauri wanda bai nuna jiki mai dan fadi sannan mai tsafta ba dole ba sai sabo ba ko da tsohon kaya da ya saba sawa ko mayafinsa ko wani abu ce to in na mutu abin ne ni da a rufe da wannan za a masa haka don sabbai suna yin haka sai mutu ya ware kaya bukar Siddiq ya yi haka radiyallahu anhu ce ga kayan nan nawa ran da na mutu abin ne da shi sai shi Abubakar irin ka wannan tsohon kaya su ce a'a ai mai rai ne yake bukatar sabo mamaci kan me yake yi da sabon abu shi abin ne shi wannan to zai yi mutum ya zabe daga cikin kayansa ko ya je aikin hajji misali ya dawo da ihramin sa guda biyu sai ya aje su ya wanke shi to ran da na mutu a sani da wannan da nayi dawafi da su ba wai akwai wani alfarma a kansu ba amma zai iya yin haka ba wani abu shi ma min dimni siyabihi ne tufafinsa in ba da wani manufa ba an gane to mutun zai iya zaban wani ko da tsoho ne kuma ba matsala za a iya sa masa shidin fa in zaqa al kafanu an zalika na'am mas'ala ta gaba fa in zaqa al kafanu an zalika idan har likafanin da aka samu za a rufe mamaci sai ya kuntata ba zai iya rufe jikinsa gaba daya ba walam ya tayassari sadiq ba samo mai girma wanda zai iya rufe shi gaba daya ba sutira bihi rasuhu wa ma qala min jasadi sai a faro daga kai har zuwa inda ya tsaya a jikinsa wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alaihi shay'un min al-ifkir abinda ya rage ba a rufe ba daga nan sai a samo ganye na iskir in akwai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi aw ghairihi min alhashish ko wani abu da cikin ganyayyaki da ake da su sai ya amfani da su ko dalbijiya za a iya samu a rufe shi da abin da ya rage su ce wa fihi hadithani akwai hadisai guda biyu da suka yi bayani akan haka din wanda suka nuna cewa za a in mutum kayansa bai kai ya rufe jikinsa gaba ɗaya ba to za a rufe daga kai abinda inda ya rage sai a samu ganye a sa hadisin farko ne hadisin khabbab bin al wanda ya gabata fi qissati mus'abin a wajen qissa na mus'ab wa qawlihi fi namiratihi da inda aka faɗa a rigansa da'uha mimma yali ra'sahu ku sanya rigan daga kai har zuwa inda ya tsaya وفي رواية قطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذكر وأن دليل kayan نكسا متن دبيدا وأن كان za فزاء نيمي ganyasa in kuma wani daga cikin mutane ya yi insani ya bada sai a rufe da wani yana iya bada misali a yi amma dai asali daga dukiyansa in bai da shi sai wani ya kyauta ya yi kyauta kamar yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗanda suka yi shahada a Uhud wasu daga cikin su ba su ma da abin da za a rufe su da aka kawo ma wasu da aka kawo ma wasu yadda aka ga yayi yawa sai a dinga yankawa ana rufe wani ya faru da hamza wanda yarsa ko kanuwansa safiya ta zo da ta ji an ce ya rasu ta dauko likkafani ta kawo da suka zo yan uwansa za su rufe sai suka ga wani mutumin madina kusa da shi bai da abin da zai rufe sai suka ji kunya su rufe nasu su bar wannan sai suka raba shi biyu sai suka rufe dan madina da rabi suka rufe hamza da rabi kaga wani zai iya badawa idan mutum bai da shi amma amma idan har yana da shi to daga cikin kayansa ko dukiyansa ake so a masa likkafani hadisin farko kenan mutta buhari da muslim suka rawaito hadisi kamar yadda ya gabata hadisi na biyu daga harisa bin mubarribin qala dakhaltu ala khabbab iktawa fi batnihi sab'an fa qala لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته نجي خباب دق هارثة بن مضر بن شياشي قالوك ورين خباب يا إلالس أجكين سبمانا يا رشي الله فيها سيتا sa wuta ana iya sa wuta idan mutum yana cikin rashin lafiya ko sanyi ko wani abu ya eh, dan iri yadda ake ma dabbobi shi ake kira lalas inda yake ciwo sa a samu karfe a sa wuta sai a dinga mannawa a jiki har guda bakwai a cikinsa ba bai da lafiya kenan sai yake faɗi shi khabbab din ba don naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ba kada ɗayan ku yayi burin mutuwa domin rashin lafiya ce la tamannaitu da na yi buri kawai mutu in huta in ji khabbab wala qad ra'aytuni ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la amliku dirhaman wato na ga kaina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi ba da ko dirhami daya wa inna fi janibi baiti al'ana arba'ina alfa dirhamin yanzu a gefen gidana kawai akwai dirhami dubu ɗari hudu eh, dubu arba'in kai ko dubu arba'in da zamani annai bai da ko kobo ɗaya sai ke faɗin haka sun ma'ata bi kafanihi sai ya zo da kafaninsa falon ra'ahu baka wa ƙala walakin hamzata lam yujad lahu kafanun illa burdatun malha ce ga shi ni yanzu ga likkafani har da rikowa amma hamza sai kuka da ya zo da likafaninsa su ce hamza ya risu ba samu abinda za a binne shi sai alkebba guda ɗaya kawai wanda yake da ɗan zane-zane baƙaƙe da farare su ne malhadin nan laha hududun sud wa bid tana da zane fari da baki kaga ya halatta ke na binne mutum da tufa mai zane ba fari ba tambayan ka kenan an gane to wanda take shine malhadin nan idza ju'ilat ala ra'sihi idan aka sanya rigan ta kansa qalasat an qadamaihi sai duga rigan su bayyana shi ma Hamza da an kawo mai mai girma sai aka riba da wannan mutumin Madina sai ya zama shi ma bai ce shi ba to sai aka masa shi ma abinda aka yi ma Mus'ab idan aka sa ta kai sai kafa su bayyana وإذا جعلت على قدميه قال سر عن رأسه وجعل على قدميه الإذكر شيما هكا يد أكا من مصعب هكا أكا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء amma ga shi nan rigan da za a binne shi da shi shi ma sai da aka kawo ita safiya ne ta kawo da ta kawo aka yanka aka ba mutumin madina shi ma da ganye aka karasa binne shi imam ahmad ya roito wannan hadisi da imam at-tirmizi sai dai tirmizi bai ruwaito thumma utiya bi kafanihi ko ata bi kafanihi wannan ne kawai kuma imam at-tirmizi ke fadi hadisun hasanun sahihun imam al-buhari da muslim su ruwaito hadisi daga hadisin karkashin hadisin annahayu an tamannil maut hadisi kuma yana da wanda ke mara masa baya daga anas wanda mai littafi ke naskuruhu insha Allah fil mas'alati taliya wannan mas'ala din kenan wanda za mu tashi a gobe insha Allah kai tambaya sai mu insha Allah za mu tsaya nan mas'alan tana da yawa hadisai da suke ciki sai mu tsaya nan Allah yadda na'am alaikum salam na'am sai a je a dauko eh na'am eh ba laifi dai amma sai dai idan yana da dukiya ya kamata a rufe shi da dukiyansa ya tafi da dukiyansa a jikinsa ya fi masa da abin ne shi da wanda wani ya bayar wannan shine addini musulunci ya sani shine asali an gane inda za a binne shi da wani ba za a ce ya yi laifi mai tambaya me ya fi ya tafi da dukiyansa shi ne an gane a wajen ɗawainiyan ɗauko shi wanke shi haga gabarin likafanin masu wankan duka in dai za a yi wani abu to a yi da dukiyansa don shi